cin hanci da rashawa. Cin hanci da rashawa babban al'amari ne da ke tarwatsa ƙasa da ci gaban ƙasa. Cin hanci da rashawa shine ƙashin bayan lalata al'ummarmu wanda hakan ke haifar da samuwar gurɓatattun mutane a cikin ƙasa. Cin hanci da rashawa na haifar da gurɓatattun ayyuka waɗanda suka haɗar da danne gaskiya a kotuna, goya wa ƙarya baya tare da girmama mai yinta. goyon bayan ta'addanci ta hanyar ɗaurewa ɗan ta'adda gindin yin ta'addancinsa Don ne haƙƙin al'umma cin dukiyar marayu kwace kadarorin al'umma fifita azzalumai akan mutanen kirki cin hanci da rashawa yana haifar da koma baya a ƙasa cin hanci da rashawa yana jawo gurɓacewar ƙasa ta hanyar yin safarar makamai da miyagun ƙwayoyi da sauran miyagun laifuka. Cin hanci da rashawa na haifar da rashin tsaro da nuna fin ƙarfi ga talakawan ƙasa. A dalilin cin hanci da rashawa, mu Najeriya ta kasance tamkar kasuwar baje koli. Ya zama dole mu tashi tsaye mu yi yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa. Ta haka ne kaɗai mu Najeriya za ta zamo a bar alfahari da kwatance a cikin ƙasashen da suka ci gaba a duniya. Wannan saƙon hannunka mai sanda ne daga kamfanin White Blood Multimedia zuwa ga al'ummar Najeriya.